لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الاولين babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba yana rayawa kuma yana kashewa babu mai rayawa babu mai kashewa wanda ba shi ba ubangijinku kuma ubangijin iyayenku magabata